yayin da aka shiga zagaye na 27 na wasannin league league na Najeriya ranar Laraba kungiyar kwallon kafa ta Iyimba da ke a ba ta ragargaza kungiyar Ifenye Uba da ci hudu da babu ko guda wanda hakan ne ya daga kungiyar ta Iyimba da maki biyar kuma a yanzu ita ce tafi kowace kungiya maki a teburin wasannin kungiyar wadda wannan ne lokaci na shidda take zama wa zakara tana da maki hamsin da uku daga cikin wasanni ashirin da bakwai kuma tana mataki na goma na rukunin ƙungiyoyin wasan da suka yi fice. Wannan shine karo na biyu da ƙungiyar ƙwallon kafar ta Sunshine ta kasa doke kungiyar Heartland a wasan da suka buga a Akure a yayin da wasan nasu ya tashi babu ci ko guda. Idan muka koma bangaren kungiyar Giwa FC kuma, kaftin din kungiyar Charles Henlong shine ya ceto kungiyar da maki daya a yayin da suka yi kunnen doki da fafatawar da suka yi a bakuncin da suka karba a bayansa, inda wasan ya tashi da kwallo guda guda Haka kuma, Okeme Davis ya ceto kungiyar Akwa Ibon United daga shan kashi karo na biyu, a yayin da ya sami nasarar jefa kwallo guda cikin minti 84 inda suka yi kunnen doki da kungiyar Kanemi Warriors. Kungiyar Warriors kuma ta ragargaza kungiyar Shooting Stars da ci hudu da babu ko guda a lokacin da suka anshi bakuncin su, a yayin da kungiyar Ruby Star da Abia Warriors da kungiyar Kano Pillars suka samu nasarar wasan su da ci daya da babu.